meiyo ya bara inorkwekwe ibiri amwene yo amwene waliyo haikahimali mbei ngano lakari kaniyo bongoya abarano arziki kahima boro matununo ka ceji to dia ka hei foka mbei mo fo yasino boro bace hei foka ntola lakari kaniyo diga na haika zamani wo hayamo ŋmani mani hunu za portable yo nan takataka yo hunu ka bara no buru kan yo ce na to amma iri dia kan duniya goko wahala na yo ka bara bine ŋmene yo a ŋmene yo ka goko seyi ko buru cuta zaŋaya sabu kurdu bara no moru yo na ka buru bara moru na inor kwai beri inor ko epo iberici waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka da warka ka ce ifoka morun na anor ko epo ibeni de borzana chere sin na la karkaniyo abine bine na amu ya do ngari sakuru lakar tuniyo bongona gunu sakura hunde hanyuno ba bara noyo honne tere kamɓe ka koye bara ago ko makane to inor kwe kwe biri agbene bana ka cinte aba kwe yose an bara bana dima bara zan duniya kuna neni ka bara nga kwe tere gana bongo sabu to ngara nan no curula kari mo kaniyo inor kwe kwe biri ci والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ليا وركاي جرو برا نتشمينو نوركوي بيبيري سي كبوي هنوتي كاتشي فوكان نتشمينو عند بيسي صلى الله عليه وسلم da inar kwe kwe be a cin ko curu mana lamar yau ka baran duniya mune ne a gun hinsan sai no mo kayo in sai daidai to sadi morai ci ya maka yi hene kwe ne an kwi yara ka bana ka bara bana biri tense dia lakar yau ka irkwe baboro lakar karani a ga mana lamar ku pei ya boro hari nla kari mo kaniya mbine mo gunu a gordoga ya sin bara na cimi nondor kwe kwibiri se ir kwe kwibiri aci الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ليا بروكا شروبرا نتمنو نور كوي بيريسي كانا تشيفوكا نتولو fotte ku margan na ku itere norkwe ku ibiri a nan no churu nda kari mu kanio mbine mu jisiyo ado deya inorkwe ku ibiri aba nima te boro zange ya seme ambara nima ka bara ate fu hinka kuna fu an duniya mwene na fu lahara mwene de nima yudikuru ilpe gunten senon ifo ganna gano kan ba itere gana ganna na hamburi kan buga mbo hambura itere a ganna inor kwai kwai berici innal adrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim da ya ciyo kan nor kwai kwai berici o a bara no fu hinza ka a bara halita yumba dira fu hinza di kurkuna fu sinte nanon duniya mana hune kuna yeya war kayi curu bara n hamburir pe kuibiri n gunu nima kunano war kayi curu bara n naka ku hamburir peni ma gunu azaba kuna deyan duniya hune kuna n gari war kayi curu na ciminor kuese bo gunu nima kwan non lakari bo kaniyono war kayi ngina ka baraya azaba kuna non bo gunu banu hon ne zanga kane kuna non gunu fu sintina fu yinkante nano sare kuna ya akwai yuba dobu hune yidi haybiɗi kurpeyma ka ko koye ka kuy marga ciyama keyo hene n kurpey bamey madiya a keyuɗo yano ko ene warka ce bara abaduwa la kari kaniyo bonwoya a hune kuna ngano warka ce fo kana cimino hay kari kwe kaddara ka hantum kadisi a se beykwe fo ka nce alkoma naha inorkwekpebe chiyo ka chiyo waman yu'min billahi yahdi qalba na ha irkwe mene chino mene mana na chika ah ngano boroka de musiba foche foka ana kwe tatabuni se ambeika musiba di inorkwekpebe dona hunu se an yardan na kata kayena an kamna wuya kuna de macha ifoka mbika nyenzi la karikaniya na bonkaniya au bonkani mabika bonkani au gonono la karikaniyo kuna mabika bonkaniya gonono la karikaniyo kuna anachi nortu tuma margayo kuna deya bonkani ka bara a kunu laakari kani ye kuna ana bara nɔru tutuma marigi ye kuna ya e bon kan di bɔrɔ n dɔra nɔ e nɔru kpɛ kpɛ bɛ e ma geyani ye tutuma kuna na ma ni yo kan bo ma ni yo na kpɛ tɛrɛ ana ci diriŋa yo kan ba diriŋari kpɛ ga aw kan bɔŋɔ mɔra ni na nɔru kpɛ kpɛ bɛ kan bɔŋɔ masu na an duniya ŋmɛnɛ sagulogula yo awo nɔru kpɛ kpɛ bɛ a ci. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب